'Yan hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta a Kano sun kama wani ma'aikacin banki tare da wasu 'yan kasuwa guda uku da laifin almundana ta kuɗi ta a jihar. Gwamnatin jihar Gombe ta sanar da shirinta na kafa hukumar kula da nakasassu. Gwamnatin Najeriya ta sanar da matakin bayar da tallafi Naira dubu ɗari da hamsin ga kananan masakaitan 'yan kasuwa a jihar Jigawa Idan wani ne farkon ka ko farkon ki shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na kararuwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta musanta ikirarin cewa ta janye daga zanga-zangar kasa da ake shirin gudanarwa a ranar 1 ga watan Agusta inda ta bayyana rahotannin a matsayin karya. A cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na sada zumunta na X NLC ta fayyace cewa ba za ta iya janye daga zanga-zangar da ba ta shirya ba. Masu shirya zanga-zangar ta kasa ce kawai za su iya za su iya shawarar janye janye ko ci gaba da zanga-zangar inji NLC. Sanarwar ta bayyana cewa kungiyar kwatago ta Najeriya tana da hanyoyin musamman hanyoyin yanke hukunci kan jagorori wadda ayyukanta na masana'antu kamar zanga-zanga kimbin kafin a gudanar da irin waɗannan ayyuka. NLC ta kuma nuna goyon bayan ta ga zanga-zangar da ake shirin gudanarwa tare da amincewa da mawuyacin halin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta saboda manufofin gwamnati. Kasancewa NLC da cewa ba da ita aka shirya zanga-zangar ba hakan baya nufi kungiyar ta manta da halin kuncin rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki musamman manufofin tattalin arziki na gwamnati inji kungiyar NLC. NLC ta bukaci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya shiga tattaunawa da jagora jagororin zanga-zangar domin biyan bukatunsu inda ta ba da shawara a guji amfani da karfi wajen mayar da martani ga rashin jin daɗin jama'a. Jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta kama wani ma'aikacin banki tare da wasu 'yan kasuwa guda uku da laifin almundahanan kuɗi a jihar. An kama mutanen ne ta hanyar Unity Road a kasuwar Kantin Kwari a Kano biyo bayan sahihan bayanin sirri dangane da mutanen da ake zargi safarar wasu makudan kuɗi. Hukumar ta ce an sanar da hakan ne a shafin sada zumunta na X. Binciken ya nuna waɗanda ake zargi sun kware wajen karɓar kuɗaɗen naira da suka lalace daga bankuna daban-daban tare da cirewa wasu 'yan kuɗaɗe daga kowane bandur domin su yi ajiyan sauran a cikin asusu a wani banki na daban inda kuma ma'aikacin bankin da suke aiki tare zai rubuta ajiyar kuɗin asai a matsayin ainihin cikakken adadin kuɗi da da suka karɓa. A lokacin da aka masu jami'an sun sun kwato naira miliyan bakwai da ɗigo biyar daga hannun waɗanda ake zargi. Hukumar ta ce za ta gurfanar da su a gaban kotu bayan kammala bincike. Gwamnatin jihar Gombe ta sanar da shirinta na kafa hukumar kula da nakasassu. An amince da hakan ne bayan majalisar dokokin jihar ta gudanar da taron jin rayoyin al'umma kuma kudirin ya sallake karatu na biyu. Hukumar nakasassu za ta taka muhimmin rawa wajen kare hakinsu. Hukumar nakasassu za ta taka muhimmin rawa wajen kare hakinsu da kuma ba su damar shiga a dama da su kamar kowa da nufin samar da daidaito cikin al'umma. Kafar hukumar zai kawar da nuna wariya ga nasassu da kuma tabbatar da cewa cewa suna da damar samun ilimi kula da lafiya da kuma aikin yi da kuma aikin yi kamar kowa a lokacin taron jin ra'ayin jama'a kakakin majalisar dokokin jihar alhaji abubakar muhammad lungero ya jaddada irin tsarin da dokar za ta yi da cewa wannan gwamnati za ta samar da tallafi na gaggawa ga waɗanda suke bukata kuma ta kirkiro da tsarin mai ɗorewa na dogon lokaci na ci gaba da haɗa kowa da kowa dan majalisar yankin kwame sha'ibu adamu haruna shine ya ɗauki nauyin sabon kudirin dokar hukumar nakasassu yana mai cewa an yi saurin amincewa da ita don sa hannun gwamnati tun farko a jawabinsa shugaban kwamitin majalisar kan harkokin mata da ayyuka na musamman gabriel galadima ya yabawa wa kadarorinsa da sauran masu ruwa da saki da suka goyi bayan wannan tsari dan majalisar ya tabbatar da cewa kwamitinsa zai yi aiki tukuru domin tabbatar da fara aikin wannan hukuma Gwamnatin Najeriya ta sanar da matakin bayar da tallafi Naira dubu ɗari da hamsin ga kananan masakaitan 'yan kasuwa a jihar Jigawa. Mataimakin shugaban ƙasa ne Kashim Shettima ya ya zanar da matakin yayin kaddamar da wani shiri na tallafawa kananan 'yan kasuwa a Dutse babban birnin jihar Jigawa a ranar Talata. A sanarwar da ya wallafa a shafinsa na X mataimakin shugaban kasa ya ce za a bayar da tallafin ne ga kowane ɗan kasuwa a Jigawa kuma ba rance ba da ke bukatan biya wadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince. Ya ce shirin ne na bunkasa kasuwancin kananan 'yan kasuwa a sassan jihohin Najeriya. Mataimakin shugaban Najeriya ya kuma kaddamar da wasu ayyuka na bunkasa harkokin noma a Jigawa. To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.